mu samu daga hasken ku mu dausana mu yi amfani da shi mu ma mu tafiya saboda ana cikin duhu da kauli aka ce mu menene za su gaya musu ko kuma mala'iku ne za su ce kilar ji'u wa ra'akum ku koma baya ma'ana ku koma duniya ku nemo hasken mu mun yi imani ne da gaskiya ku kuma kun yi imani ne da ƙarya a baki ba a zuciya ba saboda haka kamar yadda duniya suka ɗauka sun wa muminai sun yaudari mu'minin sun yaudari Allah da mu'minin yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun zaton su wai su sun wa Allah wayo sun wa musulmi wayo tunda sun ce su musulmi ne amma a zuciya ba musulmi ne. an kyale su duk dokoki da ake dorawa akan waɗanda ba musulmi su ba ɗora musu ba suna zaune a matsayin ba a dauke su kafirai ba babu jangali da aka ɗora musu biyan jizya babu ba a yaƙe su ba ba a kore su ba saboda ka babu duk wata doka da aka ɗora musu sai suke ganin kamar sun musulmi wayo to ran tashin alƙiyama sai Allah subhanahu wataala ya rabe tsakanin su da mu'mini Allah ya ba su haske karon farko su duka gaba ɗai daga baya sai a janye na su haske sai su ja su tsaya ba su iya tafiya mu'minai su kuma su ci gaba da tafiyar su har su je su tsallaka siradi su zai shiga aljanna su kuma Allah subhanahu wataala ya kai su wuta to shine Allah subhanahu ta'ala ce su munafikan nan ga siffar sunan su ne waɗanda suka riƙi kafirai masoya majibinta lamarin su in suka tai wajen su sai su ce ai da masu suna tare da su zuwan da suke a barganin suna zuwa wajen musulmi suna sallah da su dariyar su ne kawai suke saboda haka suna musu izgili ne to wannan har ila yau Allah subhanahu ta'ala kamar yadda ya nuna munafikai su suka riƙi kafirai masoya to an hana musulmi na kirki ya riki kafiri a matsayin masu, a takaice a ce musulmi ya riki kafiri aboki wanda za ka riƙa zuwa gidansa don son da kake masa na zuci ba ka iya sati ba ka tai ka kai masa ziyara ba ba ka iya kwana biyu ba ka ɗauki waya ka kira shi ba saboda son da kake a zuciyarsa kuma ga shi ba musulmi ba allah ta'ala ya hana la yattakhidhu al-mu'minu kafiri kafirina awliya min duni al kada mu'mini ya riƙi kafiri masoyi soyayya ta zuci wannan ba shi zai hana kai mu'amala da shi ta rayuwa ba mutum ne ba musulmi ba ne kafiri ne babu laifi kana iya kai mu'amala da shi ta kasuwanci ka saya in ka ga abin da kake so wajensa ba haramun ba ne ka saya in ya ga abin da yake so wajenka ba laifi ba ne don yana arne ka saida masa kana aika sai da masa ba laifi ba ne don yana arne kana buƙatar wani aiki da ya iya kasa ya maka saboda haka haka kai ma ba a kan su haka sai dai in ta kama in zai sa ka aiki kaga za ka iya za ka samu abin da za ka yi amfani da shi kana zuwa kai masa aiki ba laifi ba ne wannan mu'amala duk ba ana ba amma a zuciya kar ka rike shi masoyi ka samu musulmi ya zanto shi ne masoyinka shine abokinka wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake nuna mana yace su kafirai suna haka ne wajen su samu munafikai suna haka dan su samu girma wajen kafirai da yanzu to suna da girma kuma kafiran wajen su taimaka musu suke yin haka Allah ta'ala ce to ai girma da ɗaukaka da buwaya ka gagara kar a yi maka komai duk na Allah ne Allah ne zai iya baka girma Allah ne zai sa ka buwayi duk wanda kake son ka buwaya a kasa yi maka komai Allah ne yake iya haka saboda ka fa innal izzata lillahi jami'a ubangiji ta'ala ce bayan haka wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahzau biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghairi ubangiji ta'ala ce wa qad nazzala alaikum hakika ubangiji ta'ala ya bayyana muku ya ku mu'mini shine ya saukar muku Allah ta'ala ce ya saukar da alqur'ani kenan Allah ta'ala ce ya yi muna bayani mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi muna bayani a cikin alqur'ani nan da ya saukar ya yi muna bayani saboda haka bayani ne Allah subhanahu ta'ala muna an iza sami'tun ayatin la yukfaru biha idan kuka ji ana kafircewa da ayoyin Allah an ɗauki ayoyin Allah abin wasa ana izgili da ayoyin Allah ubangiji ta'ala ce to fala taqwa istazu bi ana ana izgili da su to fala taqudu ma'ahum kar ku zauna tare da waɗanda suke izgili da ayoyin alqur'ani kar ku zauna tare da waɗanda suke wasa da ayoyin alqur'ani saboda haka izgili da ayoyin alkur'ani ya zama izgili da musulunci ko izgili da ita ayar qur'anin kanta yana daga cikin kamar izgili da ayar alkur'ani kamar yadda za ka ga wasu daga cikin mawaka a cikin waka za a rika jan aya alkur'ani wannan ya zama ana wasa da aya alkur'ani kenan ana izgili da ita yaushe ne kai da kake yin waka da kiɗa abinda Allah haramta kana cikin laifi kana cikin zunubi kuma kana jawo aya alqur'ani sauraka inda kaga ana izgili da alqur'ani ita kanta ko kuma ana izgili da abinda aya alqur'ani ta kawo na hukunce hukunce na shari'a sauraka ka zauna a wuri sai ka ji an fara wata magana wasu na cewa to gashi barawo an ce in ya sata a yanke masa hannu waye kawo cewa in barawo ya sata a yanke masa hannu alqur'ani Allah ne subhanahu jaka ya muni da haka wasariqu wasariqatu faqdu wa'idi wa ma jazaa bima kasaba na kala min Allah Allah ta'ala ce barawo namiji da barauniya mace aka kama su faqdu wa'idi wa ku yanke ainihin wuyan hannunsu namijin ko mace jaza'an sakamako ne bima saba na kala min Allah na abin da suka aikata dan ya zanto na kala min Allah azaba gare su daga Allah subhanahu wataala to sai ka ji wasu na cewa a shi barawo ina ma dai a ce in ya sata in an iske abin da ya sata a an shi a rabu da shi koko in ba a samu abin da ya sata ba a je a daure shi har a samu wanda zai zo ya biya abin da ya sata amma a yanke masa hannu a ya kamata a ce an tausaya ka a yanke masa hannu to yanzu wannan ana izgili kenan da aya alqur'ani aya alqur'ani ta ce a yanke hannu amma ga wannan ce wai me yasa ba za a tausaya masa ba shi yana ganin fa inda a ce a biya kawai ko an iske a hannu a kyale shi ka a yanke mai hannu to ne ya zama izgili duk inda ka je ana ire-iren wannan magana ta shi kawai fala udu ma'ahu kar ka zauna da waɗanda suke izgili da alqur'ani ko ka ji ana cewa mutum da kuɗinsa in ba dai halin musulunci ba a ce da kuɗinka ba za ka ainihin more ba kai da kuɗinka don ka sa kuɗinka ka sai giya ka sha to kuma sai to na kaga duk izgili ne da alƙur'ani idan ma a ce an soke hukuncin ainihin kashe wanda aka kama yana zina idan ma da a ce a ta ɗaure shi a yi masa ɗaurin ko shekara guda <coughs> magidanci da aka kama yana zina amma a sa duci a jefe shi har ya mutu ai da a tausaya masa a je dai a kulle shi wani shekara ko makamancin wannan a sake shi to wannan duk izgili ne da na alkur'ani da shari'a ce ta kawo da wannan hukuncin to Allah ta'ala ce duk lokacin da ka ji an zauna ana magana ta abin da ya shafi isgili da wata aya ta alƙur'ani ko wasa da musulunci to fala taqudu ma'ahu kar ka zauna da waɗanda suke wannan magana ta isgili ta wasa da alƙur'ani ko wasa da musulunci ubangiji ta'ala ce hatta ya hudu fi hadisin ghairi sai dai in sun bar wannan magana ta izgidi da alkur'ani ko izgidi da musulunci to wannan sannan ka zauna hatta ya hudu fi hadisin ghairi sai in sun bar wannan magana sun shiga cikin wata magana ta daban wadda ba ta wasa da alkur'ani ba to wannan kana yi ka zauna amma idan ba haka ba in inda za ka iya hanawa ne ka ce kai a bar wannan magana a daina wannan hirar to sai ka hana sai ka zauna amma ka hana amma inda ba ka iya ka hana to ka tashi ka tashi ka ba guri sauraka bai halitta gari ka kai musulmi don kana tare da waɗanda ba musulmi ka ji suna wasa da musulunci ana zagin musulunci ko ana wasa da alkur'ani shi ƙur'anin ko ya ce kaza